tsaro da ya kamata a samu wurin yin cinikayya tsakanin kasashen nahiyar afirka ba tare da tsangwama ba shine abin da tattaunawa tsakanin shugabannin biyu ya fi mai da hankali a kai shugabannin sun zanta da yan jarida a fadar shugaban kasa ta flagstaff house da ke nan accra a cikin jawabin marhaba da ya yi shugaban kasa john dramani muhammad ya nuna damuwarsa akan rashin yin kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar afirka kuma ya nemi da a canja wannan abu i believe that trade and investment amongst ourselves is the way to go currently comparatively trade amongst africa yace ina kyautata zato ce da kayya tsakanin mu shine biyan bukatar mu a wannan lokaci kasuwanci tsakanin kasashen Afirka na ƙasa idan aka kwatanta da kasuwanci da muke yi da kawayen mu na ketare nahiyar don haka ya kamata mu haɗa kai mu inganta yanayin hulɗar mu shugaban ƙasa John Muhammad ya kuma nuna farin cikin sa ga aniyar Afirka ta Kudu na yin aiki tare da ƙasar Ghana a fannin makamashin lantarki and uh, respect of uh, electricity generation i know that South Africa yarjejeniya da muka sanya hannu Kano akwai batun lantarki da makamashi baki daya kuma ina kyautar zaton afirka ta kudu tana da jari da ƙwararru da za su iya yin haɗin gwiwa da ghana a wannan fagen shugaba jacob zuma ya yaba wa ƙasar ghana da irin fice da ta yi a fannin demokaradiyya kuma ya bayyana amincewar ƙasarsa na yin aiki tare da ghana we have also agreed to further promote our economic relations south african investments into ghana are significant ya ce dukkaninmu dai mun amince da mu bunƙasa hudun tattalin arzikinmu jari da afirka ta kudu ta zuba a nan ghana na da yawan gaske saboda akwai jari da ya kai biliyan 64 na kuɗin ƙasarmu wato ran daga shekarar 2003 zuwa watan afrilun bana ya ci gaba da cewa our two countries are also consulting on trade issue with the intention of ya ce kasashen namu mun kuma amince da yin kasuwanci tsakaninmu tare da buɗe kafa na shigowa da kaya daga nan ƙasar ghana zuwa ƙasarmu kafin wannan taron 'yan jarida shugabannin guda biyu sun tattauna a ɓoye akan yanayin ciniki da hudar diplomasiya. daga bisani shugaba zuma da uwar gidansa bongi ngema zuma sun yi ta'aziyya akan kabarin shugaban gada na farko dr kwame nkurma da uwar gidansa fatiya nkurma bayan haka suka zarce zuwa kabarin tsohon shugaba john evans a tamils suka ajiye huranni akan kaburburan shin ko menene addu'ar talaka a wannan ziyara na wuni uku da shugaba jacob zuma na afirka ta kudu ya kawo a nan ghana usman gaskiya zuwan shi dai mun ji daɗi shawaran nan ba shugaban kasar mu da shi dai ya gaya da zuma dai kokari tsakanin kasuwanci harkoki dai ko mai zo daidai kuma jamman da Allah ya saka mai da alheri sunana Alhaji Saka ni zuwa Jacob Zuma garin ga ina gan kamar dai a ce sugune dai bai kare ba saboda shi shugaban mu Muhammad ya kamata ya tashi sayi domin zuwan Zuma wallahi ba abin da zai kara matalakan garin ga Afirka da kanmu muna neman jara domin South Africa da kanshi da shi ya zo shi ma garin shi ma ba wani jaruwa ba shi sa ni ban ga abin da zai zo ya kara magana ba ya zo dai da ya ziyarce mu ya duba cikin wani hali muke amma in ba haka ba dai gane yau dai ubangiji Allah muke roƙo yau laraba ne ziyarar tasa take zuwa ƙarshe baba ya koma kiri sashen Hausa na murya Amerika Accra Ghana